الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau goma sha ɗaya ga watan da al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a karatu wannan littafi na tafsiratu fi ulumin qur'an wanda yake a ɗazu bayan sallar juma'a maka karanta abin da ya shafi almabahas al'ashir wanda yi magana ka abin da ya shafi rantsuwa a alƙur'ani mai girma a yau a yanzu za mu karanta almabahas alhadi ashar mabahas na goma sha ɗaya wanda yake kuma shine na ƙarshe a littafi din lalla wannan darasi namu kuma ya zama shine jajiberin sauke ma littafin baki ɗaya da izinin Allah madaukakin sarki wannan mabahasi na goma sha ɗaya da malam ya rubuta a cikin wannan littafi na a tafsiratu fi ulumul qur'an malam ya ce kitabatul qur'ani wa qira'atuhu bi ghairi al-arabiyya manya manyan abubuwa wannan mabahas zai yi magana a kansu manya-manyan abubuwa ne guda biyu abu na farko kitabatul qur'an rubuta alqur'ani mai girma wa qira'atuhu da kuma karanta alqur'ani mai girma bai ghair al-arabiyya ba tare da larabci ba mana a rubuta shi ba da harufan larabci ba ko a karanta shi ba da yaren larabci ba nau kenan biyu waɗannan abubuwa guda biyu shine malam zai bayyana mana su kuma ya bayyana mana hukuncinsu idan aka ce karantawa ba da larabci ba shi ne mutum ya karanta da yaren shi kenan misali ya ce mai yawan rahama mai ina fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai mai kenan ya ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai hukuncin karanta ƙur'ani haka an kun lura ba a ja baƙin ba kuma bai tona da kyau ba a ja baƙin ba to mai hukuncin mutum ya karanta ka ɗaya kenan na biyu rubuta alkur'ani da harfan da ba na larabci ba ya zama na zai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai rubuta b i s m i l a h i bismillahi ar-rahman rahim zai rubuta qul wallahu sai rubuta q kaza kaza kaza kaza kaga wannan ya rubuta ba da larabci ba wancan ya karanta ba da larabci ba waɗannan abubuwa guda biyu su ne abubuwan da wannan mabahas na goma sha zai magana a kansu ya ce kitabatul qur'an rubuta alqur'ani mai girma wa qira'atuhu da rubuta alqur'ani mai girma bi ghairi al-arabiyya ba tare da larabci ba ma'ana ba da larabci ba me hukunci haka qala rahimahullah أجمعت الأمة على أنه لا يجوز al القرآن بغير العربية لا salati wa ولا في خارجها لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاكلون وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تاكلون وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولم يقل قرآنا أعجميا قال رحمه الله أجمعت الأمة al'umma musulmi baki ɗaya sun yi ijma'i al'umman musulmi gaba ɗayan al'umman musulmi sun yi ijima'i wanda yake ijima'i ne tushe na kafa hukunci na uku wanda yake an yi ijima'i a kan shi dama alkitabu da yake nan a sunna biyu kenan sai al'ijima biyar uku kenan sai alkiyas na hudu kenan ijima'i hujja ne ma ce a jima'atul umma malamai na wannan al'umma ba wai kowa da kowa ba malamai na wannan al'ummar gaba ɗaya sun yi ijma'i ala annahu sun yi ijma'i ne akan cewar la yajuzu qira'atul qur'an bai halatta a karanta alqur'ani mai girma bi ghairil arabiyya ba da larabci ba la fi salati bai halatta a yi a cikin sallah wala fi kharijiha hakan nan bai halatta a yi a wajen sallah saboda me li'anna Allah ta'ala domin shi Allah maɗaukin sarki an anzalahu ƙor'anin arabiyan ya saukar da shi ne ƙor'anin abin karantawa arabiyan da larabci ƙala ta'ala sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna zallahu lalle mu mun saukar da shi ƙor'anin abin karantawa arabiyan da larabci kun taqilun domin ku hankalta kenan wacce ijma'i da malamai suka yi ijima'i ne da akan fassarar waɗannan ayoyi ma'ana ijma'i ne da yake da masakada a ƙur'ani da kuma hadisi wa qal kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyan lalle mu mun sanya shi ya zama qur'anan abin karantawa arabiyan da larabci la'allakum taqilun domin hakan ya sa ku hankalta ayoyi aya bi kenan wa qal aya ta uku malam yace nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ruhi da yake amintacce ala qalbika a zuciyarka litakuna min almunzirin domin ka kasance cikin masu gargadi ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin bilisanin da harshen da yake arabiyyin na larabci mubinin mai cike da bayani filla-filla bilisanin arabiyyin mubin walam ya qur'anin a ajamiya bai ce alqur'ani ne ba ajami ba an ce ba ajami shine abin da ba larabci ba in ko ka zo ka ce dukkan ina fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wannan ajamiyanci ne ba larabci bane kuma Allah ta'ala bai ce ya saukar da shi da ajamiyanci ba cewa ya saukar da shi da larabci wa rukunal qira'ati al-lafz wal ma'ana ma'an fa idza qari'a al-qur'anu bi ghairi al-arabiyya la yusamma qur'anan wa rukunal qira'ah rukunai biyu na karatun ƙur'ani shine rukuna ai mu'annas abin nan musanna ne na rukun rukun mufarad rukunani musanna arkan jam'i an share nunin ne nuni ta ne saboda idafa uziftu wa ghairi musbata fi makanihi ka an nuna aljami hina idafa in ji wani yana zaurance ka abin da ya shafi nuni tasniya yace wa rukunal qira'a rukunai biyu na karatu su ne ne allafzu wal ma'ana lafazi da kuma ma'anar lafazin waɗannan su ne manya-manyan rukuni na karatu ya zama daga lafazin ɗaya kenan sannan kuma ga abin da lafazin ya kunsa sai ma'an tare dole su kasance tare sai ma da ce fa'iza ƙuri al to idan aka karanta ƙur'ani bi ghairu arabiya ba da larabci ba la ma qur'ana ba za a kira da sura ƙur'ani ba ya za su kira shi da ya yanzu idan balarabe yana nan sai ka ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ya san ka faɗa eh bai sani ba amma shi idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka san ya karanta eh mana ka san ya faɗa saboda haka ana karanta qur'ani ne da larabci anan nake cewa binai akan wannan magana da malami to kenan dole mu tashi mu koyi qur'ani da larabci kada mutum ya dinga karanta qur'ani da yaran shi me nake nufi da yaran shi yace ai shi yaran shi kenan ce wala ralin wani magana ya ce yaran shi wani kuma ya ce wala lalin ba haka ne wannan ka ce wala ra wannan ba larabci ne wannan saboda mutum ya tashi ya koya don ayoyin da aka kawo da larabci ne ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa ga an rubuta littafai na tajwidi aka ware su daga asalin gunda daga tushen su domin tajwidi durusu ne islamiyya ko durusu ne arabiya eh durus ne arabiya ko durus ne islamiyya a yanzu ne zaka ce islamiyya amma a da arabiya ne in ka duba kitab alkitab na sibawaihi makare ke da al da al-izhar da al-ishmam duk ga sunan rubutu a cikin arabiya daga baya da aka fitar da su nan alfiyat ibn malik da zaka duba karshe karshe zaka yi ne ya kawo idgham da sauransu kun fahimci wannan da kyau ko amma daga baya aka ware shi ya zama ilimi mai zaman kansa da ake magana kan makharijul huruf guda nawa ne goma sha biyar ne ko goma sha shida maganganu biyu ne da na sibayi da na ahmad bin abin khalil bin ahmad al-farahidi waɗannan malaman arabiya ne kuma malaman tajwidi malaman arabiya ne to ke yana za ga darasin tajwidi yana da alaƙa da larabci sosai da su ko ma ka ce darasin larabci ne daga baya aka ware shi ya zama darasin abin nan tajwidi daban kamar darasin gado fikihu ne ko ba fikihu ba ne fikihu ne don a cikin littafin fikihu ake karanta shi amma daga baya da ilimin ya haɓaka sai aka ware shi ya zama wani ilimi ne mai zaman kashi da ake kiran shi ilimin gado kai ka ce kamar baya cikin fikihu kun lura da kyau ko darasin tajwidi ya burin kasa ya haɓaka sai aka ware shi daga durus na arabiya ya zama ilimi ne mai cin gashin kansa yana da makharijul huruf kuma yana da sifat sai ka kiyaye akwai inda harafin yake fita akwai kuma siffar da harafin yake bayarwa wani kaga din larabci ne in ba ka sai mutum ya zo ta karanta da abin da ba larabci ba nan za ka lura tasirin akhdari da ya ce wa man ghalita fil qira'ati sajada ba'da salam wanda ya kuskure a karatu zai sujada ba diyari ina mamu ina lima sai mala ce wa ma rawa an abi hanifata annahu min annahu jawwaza al-qira'at qira'at al-qur'ani faqat bil farisiyya في الصلاة للعاجزين عن العربية فقد نقل عنه أتباعه أنه رجع عنه وعلى ذلك أجمع الفقهاء وإليك مذاهبهم في ذلك قال وما روى عن أبي حنيفة أبن دعاك رويتو لك أبو حنيفة من أنه جوز قراءة الفاتحة نتوري شي أبو حنيفة يا حلت أكرن الفاتحة فقط كدي بالفارسية دا فارسانشي دا فارسانشي با فرنسانشي با ku lura faransanci daban farisanci daban faransanci shine yaren kasar faransa farisanci shine yaren kasar farisa farisa kuma daban faransa daban fi salati a karanta a cikin sallah lil'ajizina an arabiya ga waɗanda ba za su iya karantawa da larabci ba an ruwaito cewar abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya ce ya halatta wanda ba zai iya karanta fatiya da larabci ba ya karanta ta da farisanci ma'ana da yaren shi fatiya kadai an roto wannan magana daga abu hanifa sai ma ce faƙada naƙala a atba'uhu almajiran shi abu hanifa ɗin sun naƙalto daga wurin shi sun roto daga wurinsa annahu raja anhu cewar ya janye wannan magana an roto daga su almajiransa sun roto cewar malaminsu ya janya wannan maganar domin ya ƙara bincike ya kara shiga ma ilimi sosai da su biyu kuma dama wannan ba wani abu ne da yake fararen abu ba a ce malami ifatawa daga baya kuma wani abu ya bayyana a gare shi ya ce ya janye wancan to tun da abu hanifa ya faɗi waccan maganar sannan kuma daga baya ya zo ya janye ta kaga ya janye ta da fatiya ya ce kenan yanzu tun da ya janye maganar fatiya ko ba fatiya ba sai malam ya ce wa ala zalik tufa akan haka ajma'ul fuqaha'u malaman fiqh gaba ɗaya suke ijma'i cewar bai halatta a karanta wani abu na alqur'ani a sallah ko a wajen sallah da ba da larabci ba wa ilayka madhahibuhum fi zalik to yanzu zan karanto maka mazhabobin malaman akan haka wa ilayk ay dunak ay khudh karbi bayanai kan mazhabobin su akan haka mazhabul malikiya menene matsayar mazhabar malikiya kan karanta alƙur'ani mai girma ba da larabci ba sai malam ya ce ja fi hashiyati da suƙi ala sharhi dardir la tajuzu qira'atu alqur'ani bi ghairi al-arabiyya fa in ajaza an an-nutqi bil fatihati bil arabiyya wajaba alayhi an ya'tamma biman yuhsinuha fa in amkanahu al-ittimamu wa lam ya'tamma batala salatu wa in lam yajid imaman saqatat anhu al-fatiha wa dhakara Allah bil arabiyya wa an yabdu laus ah ofis dalib wai jihada na fisa ofis ta canimiha akan abin da ya shafi karanta ƙur'ani ba da larabci ba sai yace ja a fi hashiya tun da ya zo a hashiya na littafin da suki ba a zanna tsohon sarki musulmi ba a sharhi dardir akan sharhin da ima da ka taba jin wannan. to waɗannan su ne asalin gundarin littafai da malikiya ta sanda su karka ce wai ka karanta a akhdari a shimawi a iziya wai ka ce ana ta saba malikiya waɗannan littafan a shimawi iziya waɗannan littafai ne na masu koyon daga aji ɗaya daga primary 1 zuwa primary 3 wannan shi ne yasa da zaran ka je kayis secondary school za a sa maka risala ne domin risala shine littafi na farko da malikiya suka sani da shi ake fara karatu kun fahimci wannan da kyau ko saboda uh, wannan duk na syllabus ne na masu koyo tata ta kafin su kai ga inda ake so a kai din amma ana maganar asalin littafai da ake tahari su malikiya take ji da su su ne ake janyo su anan ya a cikin littafin yace ce la ta jin qira'atul qur'ani bi al-arabiyya bai halatta a karanta qur'ani ba da larabci ba fa in ajaza an nutuki bil fatihati bil arabiyya in masallaci ya kasa hurta fatiha da larabci kuna shi da kyau ya kasa hurta fatiha da larabci wajaba ba an ya'tama biman yuhsinuha to ya zama wajibi ya bi wanda ya iya fatiyar ya bihi sallah shi wanda bai iya ba ya zama wajibi a kan shi ya bi wani sallah shi ya zama mamu kenan fa yana amkana bi itimam in ya yiwu ya bi shi din walam ya atamma kuma bai bi shi din ba ba batalar salatu sallar shi ta bace ma'ana ya san bai iya karatun qur'ani ba da larabci ba zai iya karanta fatiha da larabci ba amma ga liman can zai iya karanta da larabci sai bai ji ya bi shi ba saboda kwastomomi sun mai yawa saboda an ana sikirinin layi ya kusa zuwa kan shi saboda kaza saboda kaza saboda kaza bai iya zuwa ba ya je sallah sallar ta ɓaci kun bai wannan da kyau wa in lam yajid imaman amma in bai samu liman da zai koyi da shi ba saqatat anhu al-fatiha to fatihar ta fada akan sa kuma wa zakara Allah bil arabiyya sai ya ambaci Allah da larabci ce subhanallahi bihamdihi idi zikiri da larabci shikenan wa an yabdhula wus'a kuma ya je abin nan ya jajirce fi zalika wurin neman ya iya fatiha din wajihada nafsahu ya zaburar da kansa fi ta'alimiha wurin ya koye ta wannan ita ce mazhabin malikiya cewar duk wanda bai iya karanta fatiya da larabci ba to ya zama wajibi ɗorewa akan wajibin farko na sallar jam'i to shi wajibi ne akan shi ya bi wanda ya iya fatiya sallah wallahi abin mamaki sai a zo sallar azhar la'asar kaga kowa ya wuce liman da an zo sallar magariba ko lisha ko asuba sai ga ana tura wannan wannan na janyowa ana tura duk wanda za ku sallah kuka tura shi ya dawo ku kale shi Allah shi ya san me ya sani a ci kawai abin da ya zama wajibi akan shi ne ya bi wani sallah kuma ya tashi tsaye wurin ya ga ya koya na fata mun ji wannan da kyau wallahi abin zai baka mamaki fa akwai wani kawai da muka taba zuwa kai abin ba shi da daɗin jifa ni a lokacin na taba ganin shi a fili wani bawan allah ne fa ake mai interview wai zai je aikin hajji zai je aikin hajji ya karanta fatiya da yaren shi yake karantawa da yaren shi yake karantawa bai iya karanta da larabci ba wani sai ga abin da kamar in ba sai ka ji kamar ya mutum ba zai iya karantawa ba sai gode Allah ta'ala ya maka ni'ima da yaren shi ke karanta abinda malam ya kore ta baki da lokacin da zaka dauka kana koya mai da yaren shi da ka dinga biya mai aya ɗaya abin nan aya ɗaya ko rabin aya aya in kana biya mai rabin aya aya ka biya mai rabin aya da safe rabin aya da yamma aya ɗaya kenan kullum kun fahimci wannan da kyau sai ga cikin kankanin lokaci ya iya mazhabu shafi'iyya yanzu mun ji matsayar malikiya sai matsayar shafi'iyya ƙara fil majmu mazhabuna ay ash-shafi'iyya annahu la yajuzu qira'atu al-qur'ani bi ghairi lisan al-arab sawa'an am kanatu al-arabiyyatu am ajaza anha wa sawa'an akana fi as-salati am fi ghairiha fa in ata bi tarjamatihi fi salatin badalan anha lam tasih salatu sawa'an ahsana al-qira'ata am la وبه قال جماهير العلماء مذهب الشافعية مذهب الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي قال في المجموع يتي أتكلم تافن المجموع وكنا أكوكم آه كنجيكم الشافعية سنة مذهب الكنا ba sunan mutum ne a shafi'iyya ba sunan mutum shine muhammad ibn idris a shafi'i sunan maliki mazabacce malikiya shi sunan malamin imam malik ibn anas imam darul hijra qala fil majmu ya fada a cikin littafin al majmu wa kenan eh a ai bai ce qala fi ai ba faɗi sunan shi ba shafi'iyya ba aka ce al majmu yana cikin littafin imam an-nawawi imam an-nawawi wanda ya an nawawiyya wanda ili littafin riyadu salihin wanda ili littafin al'azkar yana cikin yana da littafi mai suna al-majmu' kamar yadda ke da littafin sharhin muslim kawai fil majmu' imam nawawi ya faɗa a cikin littafin al-majmu' domin babban littafi ne a mazhabar shafi'iyya yace mazhabuna mazhabar mu musuwa kenan to ashe kaji imam shafi yace mazhabuna mazhabar mu cewar mazhaba ta kaza mazhaba ta malikiya ba aibu bane ba wanda ya ce wannan aibu ne abin da yake aibu shine malikiyanci ya ci tumu batun da kan haka malikiya take ko daidai ne ko ba daidai bane mu muna kan haka wannan shine hatta shi imam malik ibn anas ma bai yadda da wannan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau amma ka duba bulugul maram za ga ibn hajar ash-shafi'i ka duba fatul bari za ga ibn hajar waye waye waye ash-shafi'i za ga suna jingina zuwa ga mazhabansu don mutum an ce shi a shafi'i ne alhambali wannan ba aibu bane duk malamai suna da waɗannan amma me yake aibu shine mazhabanci shine abin da yake aibu ya ce mazhabuna mazhabanmu ai shafi'iya kenan annahu la yajuzu qira'atul qur'an cewar shine bai halatta a karanta qur'ani ba bi ghairi lisanin arab ba da harshen larabci ba ba da harshen larabawa ba sawa amkanatul arabiyya daidai ne zai iya yi da larabci din am ajaza anha ko ma ba zai iya yi da larabci ba dai bai halatta a karanta qur'ani da wani yaren da ba larabci ba wa sawa'an a kara fi sala daidai ne hakan ya kasance a cikin sallah ne an fi ghairiha ko ba a cikin sallah bane a wani abin ne fa yana ta bi tarjamatihi fi salatin in ya kawo fassararsa a cikin sallar in ya kawo fassararsa kamar ya nan shine ya karanta da fassararsa ko ya ce ina fara da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin misali dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai yawan rahama mai yawan jin kai mamallakin ranar sakamako badalan anha maimakon ya kawo ta ya kawo fasarar ne matsayar fatihar lam tasiha salatu sallar ba ta yi ba sawa ahsan al-qira'a daidai ne ya iya karatun ya kawo ya zo da fassarar ma'ana zai iya karanta da larabcin amma bai karanta da larabcin ba amla ko ma ba zai iya karantawa ba zai iya karanta da larabcin ko ba zai iya karantawa da larabcin ba muddin da ya karanta da yarensa ya kawo fasar wannan bai yi ba wa bihi qala jamaahirul ulama da wannan magana dubin dubatan malamai suka faɗa kenan magana ba ta tsaya ga mazhabar shi kadai ta shafi'iyya ba wa ja fil itqal sayuqi la yajuzu qira'atul qur'ani bil ma'na لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى وجاء في الاتقان للسيوطي يا ذات أتكلم تفع الاتقان في علم القرآن ما الإمام السيوطي ما يزو لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى بها لتا أكرت القرآن دمعنا كما يا دمعنا دمعنا إيه بالمعنى شنو لفسر آه zahaba mai kenan ya tafi masha ya tafi kulura falamma zahaba an ibrahim ra'u sai ya karanta falamma masha an ibrahim ra'u eh kun yi shiru yi bai ba da masha da ma'ana da masha da zahaba ba suna da ma'ana guda ba ko kuma suna da kamanceceniya wurin ma'ana dan ba wai lalle ba suna ɗamfari da ma'anan ne ɗari bisa ɗari ba saboda haka bai halatta kana jan aya sai wani wuri ya tsaya maka sai ka halarto wata ma'anar da ko dai lafazin ba haka bane amma dai ga ga yadda lafazin ga ma'anar da ke wannan haramun ne bai halatta ina ba ta kun ci da ma'ana wanda yake ruwayar hadisi bil ma'ana malaman hadisi sun kara ma juna sani akan wannan su da sun ce bai halatta a rawaita hadisi da ma'ana saboda addu'a da rasulullah ya karantar da wani wa zai sake kawo mana wani misalin eh kamar Allahu akbar Allahu a'azam nisa za ga mai iziya da ya kawo ya ce ana cewa Allahu akbar kuma bai halatta a kawo wani lafazin da ba wannan ba mutum ya ce Allahu a'azam bai ba amma kaga wannan bangaren ikama ko kiran sallah bangaren qur'ani mutum ya karanta qur'ani bil ma'ana da ma'anar wannan lafazin misali alqar'u yana dauka ma'anar at-tuhur yana dauka ma'anar al-hayd sai ce wal abun nan wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathatu afhar yayi wallaili idza as'asa as'asa ma'ana aqbala sai ce wallaili idza aqbal bai yi ba kuma ba wai bai yi ba a'a haramun ne yin hakan ina son ku lura da kyau shine la yajuzu bai halatta qira'atul qur'ani bil ma'ana karanta qur'ani da ma'ana kaga ba da lafazi ba kenan ga lafazin amma sai kawo da wata ma'anar da wani lafazin zai iya ɗauka li'anna jibrila addahu bilaf domin jibril ya kawo qur'ani ne da lafazi ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى وراك بحالته بحالته يمي وحي ينسى معنى بعد تند ملائكة جبريل بيو منزل سلم وحي القرآن ده معنى بعد ده لفظ akwai abubuwa biyu akwai karanta qur'ani bi tarjama eh, wannan mai hukuncin sa haramun ne akwai karanta qur'ani bil ma'ana wannan shi haramun duk bai halatta ba za a karanta qur'ani ne yadda aka saukar da shi ba ƙari ba rage ka lura da kyau hatta gunna in kai so uku in kai ja uku sai an ce maka ka ƙara in kai ja ɗaya sai an ce ka ɗan ƙara ka fahimci abin talaki ne yadda yake haka za a karanta madda ja hudu in ka gaza sai amma in ka ƙara sai amma ja shida in ka ƙara sai amma in ka rage sai amma magana don abin da ake bukata yadda aka karanta haka za ka karanta to balle kuma a ce lafazi mutum yana ganin tun da dai lafazin yana zuwa da kaza lafazin ma yana zuwa kaza kawai walil idza as'as ai walil idza adbar a wannan bai ba haramun ne haka qala rahimahullah mazhabul hanabila mazhabun hanabila me mazhabar hanabila kan karanta alqur'ani mai girma da yaren da ba larabci ba in kun lura ya ce ijma'i ne eh to tunda ya ce ijma'i ne shi yasa yake nakalto mana maganganun kowace mazhaba maganar mazhabar abin nan hanafiya tunda magana abu hanifa ya kawo ta farko mecece maganar hanafiya ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda bai halatta ba an ruwaito daga imam abu hanifa cewa ma'almadirai sun ruwaito cewa ya ajiye wacce magana ta fadi cewar ya halatta mutum ya karanta fatiha kada a sallah da yaransa abu hanifa daga baya ya janye wannan maganar sai nuna magana abu hanifa kenan maganar malikiya kenan maganar shafi'iyya kenan to me ne ce ce maganar hanabila sai ma ne ce mazhabul hanabila ja'a fil mughni wala tujzi'uhu al qira'atu bighayr al arabiyya wala ibdalu lafdh arabi سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم أم لم يحسن ثم قال فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التألم فإن لم يفعل مع القدرة ma al-qudrati alaihi lam tasihha salatu mazhabul hanabila mazhabar hanabila ita ce mazhaba ta ta hudu ta farko hanafiya ta biyu malikiya ta uku shafi'iyya ta hudu hanabila su ake kira al-aimatul arba'a mana ja ja'a fil mughni ya zo a cikin littafin al nawa me yasa ba ku ce na Imam Ahmad bin Hanbal ba ya eh, can da na ce mazhabu shafi'iyya ƙara fil majmu zai wuce imamu shafi'i ma'ana almughni na ibnu qudama ba almughanni na ibnu qaddama ba wani shi ibiya ma kansa saboda haka da ya tashi sai ya ce ta kaga mai waka kenan ba na ibnu qaddama maimakon na ibnu qudama wato shi wanda bai karatu a gaban malam ba ta ko ta ina sai ya nuna kanshi sunan littafin ma sai ya kasa faɗa ja muguni ya zo a cikin almuguni na ibnu qudama ba shi da yawa sosai bai wuce sifili goma sha biyar ba ya ce wala tujzi'u al qira'atu bi ghayr al baya isan mishi ya karanta qur'ani da larabci in ya karanta qur'ani da larabci bai yi ba wala ibdalu lafzin arabiyyin hakan nan ibdal shine jalu harfin makana akhar ko jalu kalima makana ukhra saboda haka wala ibdalu lafzin arabi hakan nan bai isa mashi ba canza lafazi na larabci canza lafazi na larabci lura da kyau ma'ana ya zo karanta ƙala rajulani sai ce ƙala rajulani ya yi ƙari ko bai ƙari ba sai ya ba'adiyya ba'adiyya ta kama shi a cikin sallah fa'in kana bane fa'in kana rajulaini ko me isfatul fa'in lam yakuna فرجل ومرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلان رجلين تسيتش فإن لم يكونا رجلين سيتشري wannan so haka za ga in mutum bai iya karatun qur'ani in mutum bai biya qur'ani a gaban malam ba wallahi yana farawa alama shi za ta bayyana yana da hatsarin gaske kai kuma sai ka gode ma Allah ta'ala da yasa ka ba da biyawa a gaban malam Allah ta'ala ya sa abin ya dore ina fata mun fahimci wannan ko wanda ya fara biyawa ya gudu kuma sai ya koma eh mana wanda kuma ya sauka fari da ya sauka fari kuma ya gudu sai ya sake koma dan wani bayan ya sauka fari sai ka ji iyayen suna cewa a'a to kuma wace komawa za ka yi ba ka sauka ba ba ya yi walima ba kajifa wanda ya sauka fari fa satifiket da aka ba shi ran walima ba shi da bambancin fa da satifiket din fa primary school fa shi ne don ya je da wannan satifiket ɗin kayis makarantar larabci shi za a dauke shi a jss1 jino islamic studies shi za a dauke shi sai ka ana yayi walima ya zama malam malam ake kiran shi bai ba ne gaskiya saboda haka sai a kiyaye wanda ya gudu ya koma muna da maimaitawa wanda ya gudu ya koma wanda bai da malami ya je ya nemi malami duk mutumin da ya karanta qur'ani ba a gaban malam ba da dukkan wani karatun da bai yi shi a gaban malam ba yana farawa zai nuna shi wannan a fili take mm -hmm. قال رحمه الله مذهب الحنابلة جاء في المغني ولا تجزوا القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ عربي سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن ثم قال فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل ما لقدرة عليه لم تصح صلاته malam ya ce ja'a fil mughni ya zo a cikin littafin al na ibnu qudama wala tujzi'uhu al bi ghairi al-arabiyya hmm? ya samu haske ne da yawa قال رحمه الله ولا تجزئ القراءة بغير العربية ya zo a cikin littafin al-mughni na ibnu qudama wala tujzu al-qira'atu bi ghairi al-arabiyya baya wadatar da shi ya karatu da larabci wala ibdalu lafzin arabiyyin hakan nan bai halatta ya canza lafazi na larabci ya canza lafazi na larabci ku lura da kyau shine abin da muka ambata ɗazu da zahaba da masha ku lura da kyau falan ma zahaba an ibrahim ra'u sai ce falan ma masha ai ma ce mai ai zahaba da masha ba sa ɗaukan ma'ana daidai wa daida inda zahaba take zahaba take inda masha take masha take asali idan an ce masha tafiya ne da diga digin kafa to fala ma zaba ibrahim rawu da wannan ne saboda wannan za ga balaga ta qur'ani inda aka sanya wani harafi a wani wuri to ba iya canza wannan harafin a irin irinsa a sa a wurin ya zama da ma'ana ta zama daidai ahsan bil arabiyya daidai wa daidai ya iya karanta da larabci din am lam yuhsin ko bai iya karantawa ba thumma qal sannan dai mai almughni ya ci gaba da cewa fa in lam yuhsin alqira'ata bil arabiyya idan bai iya karantawa da larabci ba lazimahu ta'allum to ya zama wajibi ya koya ya zama wajibi ya koya fa in lam yaf'al in bai koya ba ma al kuma yana da sarari ne ya koya din yana da damar ya koya bai koya ba lam tasiha salatu sallashi bata yi ba sallarsa ba ta yi ba saboda ka wanda bai iya ba bai iya ba wannan ita ce magana kawai wanda ya iya kuma ya iya saboda haka sai wanda bai iya ba ya je ya koya da yawa waɗansu za ga suna karanta da islamic stories a secondary school ko a siyoyi e ko a jami'o'i yana karanta da islamic stories amma da ya iya karanta maka qur'ani sai dai a cikin yan islamiyya ce heyo yana nuna cikin yaran islamiyya ita kai karanta yana mai muzurai don kada ɗago shi wannan bai yi ba kana karantar da islamic studies ba za ka iya karanta ƙor'ani da larabci ba kana ɗaukar su tafsiri na'am kana ɗaukar su tafsiri sai ka zauna ka ja tilawar in ka ja sai ka zo ka fassara mashi shi da turanci wannan ba wanda ya ce ba a wannan amma ya ba zai iya karantawa da larabci ba arba'una hadith abin nan nawawi collection ba zai iya karantawa da larabci ba sai dai ya ce wani ya karanta wani amma shi ya karanta arba'un hadis ba zai iya ba kuma akan shi ake biyan sa akan shi aka dauke shi malinta wannan gaskiya bambara kwai ne wai namiji da suna hajara ai ko da iya abin da zaka koyar ne sai ka je ka koya tunda arba'un hadis yake dauka ba sai ya je a tabbiya mai arba'un hadis din ba ya iya karantawa tunda yana daukar su nususul qur'an ko nususul hadis. iya hadisan sai ya je ya biya su ya yi kaza ya yi kaza amma gaskiya abin akwai takaici malami yana daukan islamic studies ba abin da zai iya yi da larabci yanzu muna maganar karantawa ne ba muna maganar rubutawa ba malam ya ce bai halatta a karanta shi da wani yaren da ba larabci ba wa qala ibn hazm muhalla man qara umma al-qur'ani aw shay'an minha أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى عامدا عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطل الصلاة وهو فاسق لأن الله تعالى قال قرآن عربيا وغير العربي ليس عربيا فليس قرآنا وإحالة عربية القرآن تحريف لكلمة لكلام الله تعالى وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال ابن حزم في المحلى ابن حزم ياتي اتكلم تابس المحلى بالاثار ابن حزم shine babban wanda ya daga tutar mazhabar zahiriya wanda yake asalin wanda ya gina ta shine dawud zahiri daud az-zahiri suka ce laula hazmi lamatatu zahiriya in ba din akwai ibn hazm ba to da zahiriya ta mutu shi yake da littafi al-muhalla bil asar amma mace ka je ka saya fa ta san mutane sun ba son caji al-muhalla bil asar malamai in sun tashi lissafa mazhabobi iya mazhaba hudu suke lissafawa hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila ba sa lissafa zahiriya a matsayin mazhaba kamar waɗancan kuma ci wannan saboda haka da malam ya kawo don ka fahimci cewar hatta a zahiriyan ma ga mazhabarsu ya ce man kara ummal qur'an duk wanda ya karanta Fatiya in ji ibn hazmi duk wanda ya karanta Fatiya, aw shay'an minha ko wani abu na Fatiya, ma'ana Fatiya tana da aya bakwai sai ya karanta aya hudu a ciki ko aya biyar ko aya uku ko aya biyu aw shay'an min alquran ko ya karanta wani abu na alqur'ani fi salati a cikin sallarsa jiman da fassara da ghairil arabiya ba da larabci ba kullum da kyau ya karanta da yaren shi ba da larabci ba aw bi alfazin arabiya ko kuma ya karanta su da har lafuzan larabci ghairil alfazin lati anzalallahu ta'ala ba lafuzan da Allah ta'ala ya saukar ba lafuzan na larabci ne aw bi alfazin arabiya ko da lafuza na larabci ghairal alfazin lati anzala ta'ala ba lafuzan da Allah ta'ala ya saukar ba kamar ya alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alhamdulillahi mai bambanci kullura alhamdulillahi rabbil alamin sai karanta alhamdulillahi ana maganar alhamdu wanda ya ce alhamdu ya mai da ha karami ko ha babba ya mai da ha'un zuwa ha ba wai wanda ce ta ce alhamdulillahi ba kullum da kowa wanda yake karanta alhamdulillahi wannan wannan ko al'anta al'anta a billah a'uf billah a'uf billah ana an'amta tana al'anta ko yana al'anta a a'udhu billahi minash shaitani al'anta fa wanda kala anta an'amta wanda kai ma ni'ima sai mutum ya karanta da ai kaga alhamdu a ha lafazin larabci ne eh amma da shi aka saukar a'a amidan lizalik ya yi hakan ne da gangan au qaddama kalimatan ko jinkirto da wata kalma da take a gaba sai da take can gaba sai ya kawo ta yanzu au akharaha ko ya jinkirtar da ita tana nan kusa sai ya kai ta gaba amidan lidhalika yayi hakan da gangan batala salatuhu na farko sallar shi ta ɓaci wa huwa fasiqun na biyu kuma tintirin fasiki ne li'an Allah ta'ala qal domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qur'anan arabiyyan abin karanta da larabci wa ghairal abinda ba larabci ba kuwa laisa arabiyan ba larabci ba ne fa laisa qur'anan to dan haka bai zama qur'ani ba wa ihalatu arabiyatul qur'an karkatar da larabcin qur'ani shine ihala karkatar da larabcin qur'ani tahrifun li kalamin Allah ta'ala wannan ta zancen ubangiji ne su subhanahu wataala tahrif jirkitawa ne karkatar da zancen ubangiji su subhanahu wataala ne wa qad zamma Allah ta'ala man fa'alu zalik ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aibanta waɗanda suka aikata haka yace yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna jirkitar da kalmomi daga wuraren su saboda sai mu kiyaye sosai da sosai na hudu malam yace taqaddama anna ba hanifata jawwaza qira'at al-fatihati faqat bighayr al-arabiyya liman la yuhsinuha وقد ذكر العلماء أنه رجع عن ذلك ما لا يتقدم bayani ya gabata anna abu hanifata lalle shi abu hanifa jawwaza qira'at al-fatiha ya halanta ya halatta a karanta qur'ani a karanta fatiha faqat kadai bi ghairi al-arabiyya ba da larabci ba liman la yuhsinuha ga wanda ba zai iya yin ta da larabci ba wa qad zakara al-ulama'u kuma malamai sun ambata cewar annahu raja'a an zalik cewar ya dawo daga wannan maganar bai ci gaba da yin ta ba وقال قال الزركشي في البرهان بعد ذكره لما نسب لأبي حنيفة أنه قال لكن صح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك حكاه العزيز في شرح البزدمي قال الزركشي في البرهان الزركشي يا فدا cikin littafinsa البرهان في غريب القرآن أبن البرهان في علوم القرآن بعد ذكره لما نسب لأبي حنيفة bayan ya ambata abin da aka jingina ma abu hanifa abin da aka jingina ma abu hanifa shine cewar ya abu hanifa ya ce ya halatta mutum ya karanta fatiya da yarensa a cikin sallah in ba zai iya yin larabci ba bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce lakin saha an abi hanifa sai dai ya inganta daga abu hanifa arruju'u an zalik cewar ya bar wannan maganar an samu riwaya cewar abu hanifa ya bar wannan maganar hakawul aziz al-aziz ne ya rawaito wannan maganar fi sharhin basdawi a cikin sharhin sada'iwa al-basdawi manya-manyan littafai na mazhabar hanafiya sai wanda yake nuna mana kenan gungurin waddu gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki sun yi ijima'i bai halatta mutum ya karanta alkur'ani mai girma da yarensa ya fassara shi da yarensa bai halatta ya karanta da lafazin larabci amma ba waɗanda aka saukar da ƙur'ani a kansu ba sai wannan yake nuna mana ashe sai mun je mun koyi karatun baki da baki ba kasar da kunne ba kulwar da kyau mai bambancin baki da baki da kuma kasar da kunne kasar da kunne shine ka kunna kasar kana ji baki da baki shine malam yana faɗa kana faɗa a lokacin da malam ya faɗa sai ka karanta lokacin ne malam zai ce yadda ya faɗa haka ka faɗa amma kai za ka ji cewa ai kai tsaye da malam ya faɗa haka ka faɗa amma da zaran ka fara sai ka ji malam tun kamar kai ayar yana ce a maimaita maimaita maimaita to da inda kasaf ne wa zai ce maka yadda ka faɗa aka kasar ya karanta haka dole yan uwa mu tashi tsaye mai makan mu kiyamu leli wanda bai je makaranta ba ya ko ya ji wanda ya bari ya koma ina fata mun gane wannan da kyau a tsaya a koyi karatun alkur'ani mai girma ba a ce maka wajibi bane sai ka haddace ba a ce wajibi bane sai ka sauka abin da yake wajibi shine ka samu na sallah na farko ka iya karanta fatiha daidai wa daida ko baka zama kai ne mafi wanda ya fi kowa iyawa ba ka zama kai ne wanda ya fi kowa rashin iyawa na biyu ana karanta sura bayan fatiha ka tsaya ka karanta kada mutum ya ce ya iya zuwa alan tara kai ba kaga wani zai ce wai zuwa alan tara kai ba ka je da ya faɗa alan tara kai ba ka kai tsaye ka san bai iya ba don ba alantara kai ba ake ba alam ne ina fata mun fahimci wannan da kyau takaici ina fara ƙara faɗa takaici shine waɗanda suke ɗaukar ilimin ƙur'ani ba ilimi ba ne zai gan shi dakta ne profeso ne ba abin da ya sani na addini wannan yana da hatsarin gaske sawan islamic studies yake karantarwa sawan ba islamic studies yake karantarwa ba ba abin da idame shi aka haka alhamdulillah an samu ci gaba kwanan nan ba a jima ba wani dakta ya yi walima sauka me ya janyo haka abin da ya janyo haka shine ya an dawo islamiyya sai yaran shi wata ta ta ce biya mata wannan harafin ya ce ta je wurin kannanta ta biya ta ce baba kai nake so ka biya min dan na manta ya ce a'a ta ce fa sai ya biya mata fa yawwa ana na ana na ana nan da ya san dabara da mata ya kwashe kayan shi ya koma ya tafi islamiyya aka je islamiyya za a bashi special abin da ya ce a'a yadda kowa yake zama yadda ake ma kowa ba wani special a ciki dan ka lura in ka bashi wani special din shi za ta kwara ko bai ci wannan da ke ko ka zauna inda kwankwason kowa yake kai maka zauna a wurin nan ya zauna ya taka a taka shi takalmin wani ya faɗo mai shi ma takalmin ya faɗa ma wani haka ake ta yi wannan jawabin ranar da ya walima rana aka faɗa gashi a wurin ya sauke ya biya ƙwararri shi tun daga farko har ƙarshe bayan ya gama dakta a can ya fahimci ce ga wannan shi ba za ce ya makara ba kun fahimci wannan da ke ko wallahi haka ake bukata wallahi haka ake bukata sai ka ya ce su ba malamai ba ne amma sun ji malamai suna cewa ya ta gaddama da waɗanda suke ɗaliban ilimi yanzu muna magana qur'ani ne dole mutum ya je iya karatun qur'ani wanda ya gudu ya koma wanda ya sauka da ya sauka ya gudu ya koma a tsaya koyi karatun qur'ani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik